da uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan wa assalamu alaikum rahmatullah ah, ban dauka yau za a yi karatu ba saboda dama daga cikin yan sun dauka daga ranar juma'a da aka sanar karatun ya dakata to kuma sai na ga waɗansu sun zo ah, sai na ga ba dama a ce kuma a bari din koya ya kamata a danta ba duk da cewa yau din kila ya zamanto daga shi za a rufe karatun kuma ga shi yana cikin hali na rashin koshin lafiya sai hakuri dan abin da ya saukar kawai malai yace wa yasunnu al-faragu min ba'a wa yasunnu al-faragu min dafnihi umurun wa yasunnu ba'da al-faragu min dafnihi umurun idan ba ku manta ba matashiyar da muka yi magana akan ta ta karshe mun yi magana ne a kan abin da ake faɗa ko kuma abin da ake yi bayan rufe mutum to shi ne malaki ta wai sunnu ba'da al faraz min dafnihi umurun sunna ne bayan an kammala binne mamaci waɗansu al'amurra da ambatan su zai biyo baya al-awwal abu na farko daga cikin su an yurfa al qabr an al ard qalilan nahwa shibrin wala yusawwa bil ardi وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره هو رفع قبره من الأرض نحو من شبر abu na farko daga cikin al'amuran da suke zama suna bayan mun danne mamaci an yurfa al-qabru za a ɗaukaka kabarinsa kalilan kaɗan nahu shibrin kamar wato taki ɗaya na hannu za a tara ƙasa haka a ɗaukar kabarin ya ɗanyi tudu nahu shibrin kamar ɗani ɗaya wala yusawwa bil ardi ba za a daidaita kabarinsa da ƙasa ba wa zalika an shar'anta haka ne li ya tamayyaza domin tudun kabarin ya dan bayyana daga sauran sasannin kasa idan ya bayyana din nan fa sai a bashi kariya ta musamman don idan ka dade tashi da kasa eh, musamman lokaci su da kwana biyu ko kwana uku wani ba zai gane da kabari a wajen ba amma koya idan ka tara kasa ta danyi tudu gwargwadon ɗani ɗaya wannan zai nuna akwai kabari a wajen fa sai a kare mutuncinsa wala yuhana ba za a tozantar da shi ba ta fuskar takawa ko wani abu makamancin haka wannan abu da muka faɗa li hadisin Jabir radiyallahu anhu saboda hadisin Jabir dan Abdullah yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da mun tabbata gare shi ulhida lahu lahdun an yi masa lahadu ne wajen ginin kabarinsa bayanin yaya lahadu yake ya bayyana a baya wa nusiba alaihi libnu nasban sannan kuma aka ɗora masa wani hoge kan kabarin bayan an binne shi sai aka ɗora ɗan hoge a saman kabarin wa rufiya kabaruhu min al-ardi aka ɗaukaka aka ɗaukaka tudun kabarin min al-ardi daga sauran sassanin ƙasa na hawan min shibirin kwatankwacin ɗani ɗaya ai ɗani ake cewa ko kwatankwacin ɗani ɗaya wannan ke nuna maka kabari din ba a son yayi tudu sama da haka kamar yadda ba za a daidaita kabari da ƙasa ba to haka ba za a tara ƙasa tuni guda sama da tsani ɗaya ba tara ta sama da tsani ɗaya sabawa ka'idar ginin kabari ko kuma binne kabari kenan irin yadda yake a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu ibn hibban fi sahihi wal bayhaqi wa isnaduhu hasanun hasanun ibn hibban al-busti da imam al-bayhaqi so suka rawaito wannan hadisi kuma san sanadinsa hasan ne وله شاهد مرسل أن أن صالح بن أبي الأخضر حديث جنا دون حديث دي كما سيدا سيدي وان تدم مرسل ني دغ صالح ابن أبي الأخضر قال يتي رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نهو شبرين yake cewa na ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ido na in ji shi salih ibn abul akhdar wanda tabi'i ne ba cikin sahabbai yake ba yace na ga kabarin annabi da ido na shibiran daidai tsani ɗaya ne au na hawa shibirin ko kuma kwatan kwacin tsani ɗaya wannan mursalin rawahu abu dawud fil marasil imam abu dawud ya rubuta shi a cikin marasil sa wa salihun hadha afahu yahya al-qattan wa ghayruhu sai dai shi salih din nan wadansu daga cikin malaman hadisi sun bai fantar da shi a takaice dai hadisin sa ba shine hujja ba hadisin Jabir dan abdullahi da ya gabata shine hujja amma kasancewar hadisinsa ya zo da hukuncin da bai saba mana jabir ba duk da ba'ifi ne to shi sa ake tagazawa wajen wato ainihin ya zama hujja din shi ma amma wancan na baya ya wadatar ko da ba wannan na biyu ina fatan kun fahimta wa yu'ayyidu bi abin da zai kara maka wannan tabbatar wannan hukunci ما سيأتي an ziyarati ala turab al-kharij min al-qabr babban a wato abin da zai biyo baya abin da zai zo nan gaba min an na nahani an ziyadati dangane da yin dadi a turab al-kharij min al-qabri a bisa ga kasar da ta fito daga cikin kabari ma'ana ba dukkan kasar da aka toyo daga cikin kabari daga cikin ta ne ake mayarwa ba wata sabuwa ake dakowa a wuri ba hani zai zo kan wannan hanin dauko wata sabuwar kasa a kara akan wannan fa inna mil ma'lumi domin yana daga cikin sanannen abu annahu yabqa ba'da al-farag ala al-qabri at-turabu alladhi ukhrija min lahadi bayan an riga an banne mutum cikin kabari sai an samu ragowar wata ƙasa wadda ta yi rara an gane ko allazi ukhrija irin kasar da aka fitar min lahadi daga cikin lahadi allazi shagalahu jismul mayyit saboda lokacin da aka tona rami aka sa mamaci a ciki to wannan wurin da mamaci ya mamaye kasar wannan wurin dole ta yi rara a waje bayan kun cike kabari sai kun samu wata rarar kasa to daga cikin wannan ranar kasar ne za a tara gwargwadon yadda zai tsani daya ba sai an bukaci a ɗauko wata ƙasa ko birji a wani wuri ba ballantana a zo a kawo suminti a yi gini duk wannan bidowi ne ina fatan kuna fahimta da wa zalika yusawi al fil hadisi wannan ko kasar da sai rara bayan binne mamaci za ta yi daidai da gwargwadon abin da muka ambata cikin hadisi idan an tara ta ba za ta wuce ɗani ɗaya ba saboda haka ba bukatan kuma sai an karo wata sabuwa daga wajenta qala shafi'i fil ummi ma mukhtasaruhu imam shafi'i ya faɗi magana a cikin littafin sa al ummu wanda takaitacciyar maganar shine ga abin da yace wa uhibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairihi ni a tsona ina kaunar Allah ya zada fil qabri kar a yi ƙari wajen binne mamaci turabun na wata ƙasa min gairihi wadda take ba wadda aka tono cikin kabarin ba haka shafi'i yace so na kar a ƙara wata ƙasa daban sabanin wadda aka tono cikin kabari li'annahu idza zidar tafa'a jiddan domin idan an yi dadin wata ƙasan daban to kabarin zai tudu da yawa wa inna ma uhibbu an yushkata ala wajhi al-ardi shibran aw nahwahu babban abin da nake kauna ni a fatawata an yushkata ala wajhi al-ardi tudun da za a samar a bisa wannan kabari wato wanda yake zai sha babban da sauran sasannin kasa shibran kar ya wuce dani daya aw nahwahu ko makamancin dani daya an gane ko ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور إمام إمام النووي يا رويتو مغنى تكل للتاسن سأل wadda take fa'idantar da ittifaq ashabi shafi'i haɗuwar dukkan mazhaban shafi'iyya a lastihbabin raf'i a bisa ga cewa mustahabbi ne a ɗaukaka ƙabari wajen tara ƙasa a saman sa qadr mazkur gwargwadon abinda muka ambata shine dami ɗaya. wannan ya shafi'iyya duk sun tafi akan haka kaga anan sun dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sun dace da aikin sahabbai wannan shine abu na farko da yake yustahabbu ba'da al-faraj min dafnihi umurun hadha huwa al-amr al-awwal wanda mustahabbi ne wato lalle ya kasance an tara kasan da ba za ta wuce dani daya ba kamar yadda muka faɗa an wuce dani daya to kuma ya zama bid'a kenan الثاني الأمر النبي ده يزما مستحبي an yi ja'ala musannaman shi kabari din nan a sanya shi ya zanto musannaman kamar wato mai tozo tozo li hadisi sufyan at-tammar saboda hadisin sufyan at-tammar kale yace ra'aitu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa qabra abi bakrin wa umara musannaman na ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da na abubakar da umar kowannen su yana musannam kamar yana mai tozo ma'ana tudun kamar tozon da ke bayan rakumi ko kuma ya kasance kasar da aka tara wadda muka ce tsawon ɗani ɗaya wato daidai daga wajen saman kabarin daga wajen da kan mamaci yake ya zanto akwai ɗan tudu ya zanto ya bambanta da sauran da ɗan tudu kaɗan kamar tozon rakumi shine mana ina fatan kun fahimta wannan hadisi a kharajahul bukhari wal bayhaqi wa rawahu ibn abi shayba وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص والزيادة لهما waɗannan malamai su suka ruwaito wannan hadisi imam bukhari da imamul al-baihaqi da ibnu abi shayba da abu nu'aym a cikin littafin al-mustakhraj kamar yadda wannan bayani ya zo cikin littafin at-talkhis talkhis talkhis kenan wa da tulahuma ƙarin bayanin da ke cikin kabarin inda da kabarin abubakar da umar kamar yadda mai ruwaya ya nuna to wannan yana cikin wato al-mustakhraj na Abu Nu'aym da kuma musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba wala yu'aridu zalika ma ruya ma ruya an al-Qasim qala wannan abin da muka faɗa baya cin karo da abin da aka ruwaito daga al-Qasim shi al-Qasim yace dakhaltu ala Aisha na shiga wurin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qultu sai nace da ita ya umma اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما yace ba ni izini buɗa mun ɗakin ki in ga kabarin annabi in ga kabarin sahabbansa guda biyu abubakar da umar ba ni izini in gani fa kashafat li an salafati quburin sai ta buɗe mun sai na hango kabarbara guda uku la musrifatin wala lati'atin yace la musrifatin ba masu tudu ba wala lati'atin ba shafaffu ba waɗanda suka daidaice da ƙasa ta yadda ba bambanci tsakanin su da sauran sassanin ƙasa mabtuhatun bi batha'il arfatil hamra mabtuhatin waɗannan kabari an zuba a kansu me aka zuba me aka daidaita a kansu shine bathahil al-arsati al-hamra shine jajayen ƙasa ko jan na wuri da ake na wani wuri da ake kira al-arsati al-hamra wannan akhrajahu abu daud wal hakim وأنه البيهقي وابن هزم من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به وقال الحاكم حاكم يتي صحيح الإسناد وأن حديثي صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ذهبي يأي تاريا دسيكا وانا وأما البيهقي أما شي بيهقي فقال سيتي إنه أصح من حديث سفيان التمار وأن حديثي يافي إنجنسي في حديث سفيان التمار وقد رد عليه ابن التركماني سيدي ابن التركماني يا بيهقي ردي ta ya zaka ce ya fi shi inganci bayan hadisin a wato sufyan tammar imam al-bukhari ya rawaito shi wannan ko bukhari bai rawaito shi ba ta yaya wannan zai fi wancan inganci da haka Ibn turkumani ya raddi ga imam al-bayhaqi yace hadha khilafu istilahi ahli hadha sha'ani wannan sabanin yadda malaman wannan sha'ani na ilimin hadisi suka tafi akai kenan bal hadithu tammar asahhu hadisin tammar ya fi wannan da muka kawo na karshen nan inganci li'annahu mukharrajin fi sahih al-bukhari saboda hadisin tammar imam al-bukhari ya rawaito shi wannan ko na karshen imam al-bukhari bai rawaito shi ba wa hadisul Kasim lan yukharraj fi shay'in min as-sahih hadisul qasim kuma shi imam al-bukhari ko muslim ko waɗansu wadansu sahabu sahih bai rawaito shi ba to wannan shine hukuncin da suka bayar su biyu kultu amma albani ya yace hazar raddu la yakfi wannan radin da yi bai isa ba ya kamata ya kara akan abin da ya faɗa لأنه قد يكون da الحديث المخالف a البخاري أصح وأقوى من سند البخاري ta iya yiwa ka samu wani hadisi wanda bukari bai ruwaito shi ba sanadinsa in ka bi ɗaiɗaikun mazaɗinsa sun fi sanadin hadisin da bukari ya ruwaito aminci da adalci da harda da komai da komai ma'ana ga sanadin hadisin da bukhari ya rawaito dukkan su amintattu ne ana karbar riwayar su ga sanadin da wani ya rawaito dukkan su amintattu ne ana karbar riwayar su ya zanto wannan nabiyin wanda ba bukhari ya rawaito ba ya fi wancan inganci in aka hada gara wannan da wannan a matsayin ɗaiɗaikon zai guda biyu wancan zai fi wannan inganci ta iya yiwa haka an gane ko fala yatimmu tarjihu hadithu tammar babu yanda za a yi ka samu damar rinjayar da hadisin sufyan tamar illa bi bayani illati hadisul qasim dole sai kai bayanin illar da ke kunshe cikin hadisin qasim din aw alal aqalli ko kuma in ma babu illa an bayani annahu dulahu fi siha dole sai ka kawo hujja kwakwara da ke nuna hadisin qasim bai kai na tammar inganci ba wa huwa alwaqi'u huna wannan shine abin da yake mai aukuwa a nan gurin fa inna illatahu illar da ke cikin hadisin qasim amr bin usman ibn hani shine amr bin usman ibn hani wa huwa masturun mutum ne wanda yake mastur كما قال الحافظ في التقريب كما يدى إمام الحافظ littafin أشكال للتاف التقريب ولم يوثقه أحد البتة duk cikin malaman hadisi ba wanda yace amintacce ne kawai kisa suke kawo su shiru amma amintacce ne kaza ba wanda yace komai akai ba su illata shi ba sannan kuma ba su ba shi lambobin girma irin wanda ake biya mutum kafin a karɓar wayarsa ba to irin wannan za a ce masturul hali halin an rufe shi da riga ba musamman ya halinsa ba fatasihul hakim li hadithihi ya zanto hakim ya ɗauki rawi mai irin wannan hali ya inganta hadisinsa min tasahulihi al-ma'ruf yana cikin wato sakaci wanda hakim dama an san shi da irin wannan sakacin don rawin da yake da irin wannan halin ba a inganta hadisinsa ina fatan kun fahimta wa mutabatu zahabi lahu kuma kai zahabi ka zo ka bi hakim kan inganta wannan hadisi wannan biyayya da hakim yi wa zahabi min auhamihi alkasira shi ma yana da cikin wahami da da zahabi yake da su da yawa suna da yawa allati la takfa ala man tatabba kalamahu irin wahamin da baya koyuwa ga dukkan wanda yake bin maganganun shi imamu zahabi din fi talqisul mustadrak a cikin littafin da ya talqisul mustadrak innahu law sahha hadisin wancan na wannan bawan Allah shine alqasim ya inganta fa laysa mu'aridan li babu yanda za a yi ya zo ya fito na fito da hadisin tammar ko alama bai ture hadisin tammar ba li'anna qawluhu mabtuhan da ya cewa hamra wannan kalmar mabtuhan din laisa ma'anahu musaffahun ba yana nufin daidaitacce da kasa ba su abin da suka ce hadisin qasim yana fada da hadisin tammar hadisin tammar ce an ga kabarin annabi da kabarin abubakar ya zama mai musannaman hadisin tammar hadisin qasim sai yace mabtuhun to sai masu fassara suke dauka mabtuhun an dole shi da kasa kenan ba tudu sai albani ce kalmar mabtuhun ba haka ba laysa ma'anahu mutattahun ba tana nufin wanda aka daidaita da kasa ba bal mulkan fihi al-bathahu abinda take nufi an tara batha'u wani nau'i ne na kasa wa huwa al-hasas sabira sune sakankani waɗanda suke kanana kama fi nihaya kamar da yake cikin littafin an-nihaya fi garib al-hadith wa huwa zahirun fil khabar nafsihi wannan bayani shine abin da yake fitowa fili ko da cikin hadisin domin ya ce mabatuhatun bi bathahil arfati alhamra fa hadha la yanafi tasnim cewa an tara jajayen tsakuwa a kanta baya goge kuma a ce hadis kabarin ya zama musannaman ba cin karo da juna tsakanin su kun fahimta da ko wa bi hadha jama'a ibn al-qayyim bain al da wannan bayanin ne ibn al-qasim ibn al-qayyim ya ya hada waɗannan hadisai guda biyu fa qala fi zat sai ya faɗa cikin littafin zabul ma'ad yace wa qabruhu musannamun qabarin annabi musannamun an dan yi masa tozo mabtuhun bi batha'il arsatil hamra kuma an tara masa tsakuwa waɗansu jajayen tsakon gani nau'in tsakoyin da an san su a Madina idan mutum ya faɗe su la mabniyun ba a gina shi ba wala mutayyanun ba tara masa yumbu ba wa haka za kana qabru sahibaihi haka kabarin sahabbansa guda biyun na Abubakar da Umar ya kasance in je mana qayyim kamar da ya faɗa cikin zadul ma'ad yanzu dai wannan shine al'amari na biyu bayan an tara ƙasa kamar shibir sai kuma a yi masa a kabari ya zama mai musannam musannam shine kamar mai turo haka الثالث الأمر نوكو دك تكين الأمر نزيك زما مستحبي أن أن يعلمه بهجر أو نهيه shi mai ginin kabari ko masu ginin kabari su sanya wata alama bi hajarin da hoge au ko makamancinsa li yudfana ilaihi man yamutu min ahlihi hikimar cewa idan an zo ginin kabarin mutum an rufe a ɗauke wani hoge a ɗora kusa da kansa don saboda idan wani cikin yan uwansa ya mutu sai a kawo shi kusa da shi shi ma abin ne shi to in ba an sa wanda ya shaidar ba to sai kabarin ya bace cikin kaburbura ba za ku iya ganewa ba ina kabarin wani ballantana mu kai dan uwansa in ya mutu kusa da shi ina fatan kun fahimta shine ce an allimahu bi hadr mai gini ya sanya masa wata alama da wani hoge aw hauhi ko makamancin sa li dufana ilayhi man yamutu min ahlihi domin in wani cikin yan uwansa ya mutu shi ma abin da shi kusa da shi wannan hukunci mun tabbatar da shi ne li hadithil muttalib saboda hadisin al-muttalib wa huwa ibnu abdullah ibn al-muttalib ibn hamtab radiyallahu anhu an gane ko yace kana al-aslu al-muttalib ibn abi wada'a idan kun duba da kasa ko yace asalin sa wannan rawi din an ce al-muttalib ibn abi wada'a fasahatuhu to amma ni na samu damar inganta shi alama ta rafu gurgurde da ganshi rubuce yanzu a nan cikin littafina wal fadl ya'udu fi tanbihi an ilayhi falalan faɗakar da ni kan wannan gyaran da na yi yana komawa ne ila doktor abdul alim abdul azim a doktor abdul alim shi ya faɗakar da ni wannan kuskuren da a can ɗaba'ar baya na rubuta al-muttalib ibn abi wada'a amma yanzu gashi na gyara al-muttalib ibn abdullahi ibn al-muttalib ibn hantab wanda ya faɗakar da ni wannan kuskuren shine wani mutum mai suna doktor abdul alim abdul azim khairan albani sai Allah saka masa da alkhairi wannan shine ka'idar malamai idan an fadakar da mutum kuskuren sa ba fushi yake ba sai ya faɗi falalan wanda ya faɗakar da shi din kuma ya masa addu'a ta gari amma ne an fadakar da shi sai ya shiru ko ya faɗa ko ya ce a ah, haka yake kai ne baka dubo ai ta rigima ilimi kuma yana da faɗi kwarai da gaske kuma kai dan adam kana iya mantuwa kana iya kuskure tunda kai ba masumi bane ba sai wannan al-Muttalib ibn Abdullah ibn al-Muttalib ibn Hanfab radiyallahu anhu kana yace لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن yayin da Usman ibn Maz'un ɗaya daga cikin sahabban annabi ya rasu ukhrija bi jinazatihi fa dufina an fitar da gawarsa an je an binne shi yayin da aka binne shi amara annabi sallallahu alaihi wa sallama rajulan an yatiyahu bi hajarin sai annabi ya umarci wani mutum ya kawo masa hoge falam yastati hamlahu da mutumin ya je bai samu ikon ɗauko wannan dutsen da aka ce ɗauko ba fa kama ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya tashi ilaiha wato zuwa ga wannan hoge ko zuwa ga kabarin wannan mutum wa hasara eh, zuwa ga wannan hoge da aka ce wancan ba Allah ɗauko wa hasara an zira'aihi sai annabi ya nade hannayen rigarsa har zira'insa guda biyu suka fito an gane ko shine hasara an zira'aihi qala al-muttalib muttalib yace qala allazi yakhbirni an rasulillah wanda yake ba mu labarin wannan hadisi daga wajen manzon Allah yace ka anni anzuru ila bayadir zira'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan da nake faɗa ma hadisin nan kamar ga hasken zira'in annabi guda biyu ina hangowa kamar ga sunan a gabana nake hikaito ma me ke faruwa hina hasara anha yayin da yayi zira'in hannunsa Sun mahamalaha sannan ya ɗauko wannan hogen dutse fa wada'aha inda ra'asihi ya ɗora a daidai kan wannan mamaci da aka binne Wakala. sai annabi yace ata'allamu biha qadra akhi na ɗora wannan hogen ne a nan dan in gane kabarin uwa uwana nan gaba wa adfinu ilaihi man mata min ahli dan in binne dukkan dangina wanda ya mutu sai in binne shi kusa da shi yanzu to na jira dangina kusa da juna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da malam yayi matashi magana akai duk bayanin sa ya fito dalla dalla cikin hadisi ashe hikimar sanya dutsen shi ne dan mutum ya gane kabarin saboda idan wani dan uwan mamacin ya mutu a kawo shi kusa da wajen amma da gila in ka sa dutsen kafin da goma sati biyu wadansu sun cika wajen <laughs> ba yin zaka yi ba haka bane saboda da yawan mutuwa da sauransu eh, kila idan ka sa ma dan uwanka yanzu ka binne shi matukar an yi kwana uku ko hudu ko biyar ka koma sai ka yi da gaske